Ƙungiyar tsofaffin dakarun Najeriya ta sha alwashin taimakawa hukumomi da jami'an tsaro wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. A yayin wani taron ƙarawa juna sani da ƙungiyar tsofaffin sojojin ta yi a nan Jos, ‘ya'yan ƙungiyar suka ce har yanzu wasu suna da kuzari da ilimin da za su ba da gudunmowa don samun waraka kan matsalolin tsaro da inganta tattalin arzikin ƙasa. Shugaban kungiyar mazan jiyan reshen jihar Bauchi, Warrant Officer Idris Danjuma Ningi, ya ce hakika sai sun samu sakin fuska daga hukumomi kafin su iya bada tasu gudumowa Za mu iya ba da amma mu ma sai an ba mu sarari. Sarari shine wato idan kika duba yadda ake yin aikin sojan yanzu ba kamar na shekarun baya ba za ki iya gani yanzu a soja mu ɗin da muka gama aikin sojan mu ake kiran mu har yanzu muke tallafawa wadda suke cikin aiki on contract basis zan baki misali a Bauchi akwai memba ɗina da yake gyara motar sojoji ta, Amu. so kin gani muna da abubuwan za mu yi contributing amma gwamnati bata ba mu dama ba yanzu abin da gwamnatin Najeriya ta ɗauki tsohon soja ma an ba yanzu ne ake kokarin a farfado da mu ba akwai bukatu da yawa wadda mu mukan gani kamar an da za a kira mu a ce muku misali ga abin da yake faruwa a ƙasar Najeriya yau me kuke ganin za ku muna da gudunmawar da za mu bayar kuma da a samu canji-canji shi soja da yake aiki ba zai iya fitowa ya faɗi me yake sa a ƙarƙashin aikinsa ba sai ga in that process sai ga an kore kama daga aiki amma mu ba wai aikin muke mu za mu faɗi gaskiyar so mu muna da dama amma mu gwamnati ne bata ba mu dama ba shi ma shugaban sashen gudanarwa ofishin kungiyar ta ƙasa Manjo Gabriel Adefiku ya ce mafi yawansu sun yi aikin samar da zaman lafiya musamman lokacin yakin Biafra da wasu ƙasashen Afirka kamar da muka yi a 1967 to kinga lokacin inda aka samu dan rikici a kasan lokacin biafra to ba wuya aka juya aka ce ina tsofaffin sojojin suke aka ɗibo su aka kawo su kuma sun aikin da ya kamata taimakon da muke nemo daga wajen jama'a shine a lura da wayannan veterans din a ba su aiki kina ganin su din akwai wansu a cikin su likitoci ne akwai wansu kuma kafintoci ne akwai wansu kuma eh, masu gini akwai wansu kuma engineers a ba su aiki a ba su taimako Ƙungiyar tsofaffin sojojin tana da wani sashe na horar da matasa tare da haɗin gwiwa ma'aikatar tsaron cikin gida da ke da suna Co of Commissioners da ke taimakawa wajen samar da bayanan tsaro a cikin al'umma. Ko Komanda Peter Raymond shine shugaban ko commissioners a jihar Kwara ya ce sun fahimci muhimmancin zaman lafiya don haka za su ba da gagarumin gudunmawa don ci gaban ƙasa. Yadda za mu yi mu wato hukumomi ta tsoro a kasan cewa eh, tsoro ya zama ya da ya kamata a Najeriya. mu a ta ɓangaren mu ta kawo kwamishaniya mu za mu taimake su ta gurin kawowa information da za mu na su kamar da abin da yake faruwa a wuraren mu ta haka mun taimake su kuma sun san yadda za su yi su tafi da e, matsalolin da yake bangaren. Kungiyar dai ta nemi haɗin kan al'umma wajen taimakawa tsofaffin sojoji musamman iyalan waɗanda suka mutu wajen sadaukar da kai don samar da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.